cimma rayuwarsu cikin basan da lakcar wato tafkin cari inda muke da ruwa nan ne suke da rayuwarsu guduma a kasan furun na suke rayuwa niger da nigeria da chad da cameroon a wannan wurin ana tamanin jimillansu da hukumomi na da da sauransu suka tamani akwai mutum fiye da dubu dari da waɗanne irin ayyuka ne buduma ke gudanar da rayuwarsu a da buduma makaya ne makayan shanu wanda kuke gani wanda ake cirewa kuri a kasuwan lagos lagos in an ce muka ta aka cewa uwa nama babu a karkaran saniya da ta fi kuri nama sanannen ne saniya ne wanda aka sani bani kuriya wannan an santa ko ina a duniya an santa amma duk da haka saniyan kuri din ba kawai mai babban kafo ne. akwai mai karamin kafo ga sunan irin su yanda kake gani a nan cikin garke guda baka samu da yawa amma guda guda ana samu yana mutane su san kuri ba kullum fari ba ne ba ta yaya ake yin kiwon kiwon nan da suke yi cikin jari a lokacin da suke rayuwarsu ba zamanin da bindigogi da sauransu babu su ma sun kirkiro makamansu domin su tare shanunsu domin su tare kansu duka abun nan su fusawa da yawa suka yi don su rayu da cikin eh, annashuwa da sauransu a cikin ruwan sun kirkiro jirgi da kuke gani wanda mu muke ci a kadai ba kwale-kwale ba ne kwale-kwale ne wannan na katako ne ake ci a kwale-kwale wannan kadai ne sunan shi da cawan shala na ya kan sha shine ake daukan mutane eh, kuma ake daukan ɗaukan kaya. Wani hali ake ciki a yau? Asan abin da yawa kana shanu da barayi da wannan 'yan ta'ada na Boko Haram da sauransu sun hallakar da dabbobi na karkara mu yanzu akwai mai dabba dari bai da ko guda shanu sun rage da lokacin mana kan ka fito daga kinjanji zuwa gegime ai duk shanu ne mana wannan da ya wuce babu babu an sace su ko kafa guda muna roƙon hakuma na kasa mu ya samu ya yi dubara wanda za a ba mutane shanu koma aikin su na da kuma a yi a yaki nan mutane a fudda su da cikin tafkin cari saboda mutane duk su ta yi su nema abun kansu ba gwamnati ba zai rike ba kowa da kwa kullum ya bamu abinci ba da hali ma.